Bayan kwashe tsawon shekaru goma yana mulki a matsayin sarkin gwandu na goma sha tara, gwamnatin jihar Kebbi a ƙarƙashin tsohon gwamna Adamu Alero ta cire Mustapha Haruna Jakolo daga mukaminsa a watan Yunin shekara ta dubu biyu da biyar, inda ta maye gurbinsa da sarki mai ci yanzu Muhammadu Iliyasu Bashar. To sai dai Jakolo ya kalubalanci cire shi ɗin da aka yi a babbar kotun jihar Kebbi wacce ta yanke hukuncin cewa an cire shi ba bisa ka'ida ba don haka ta yi umarni da a dawo da shi kan kujerarsa kasancewar gwamnatin jihar a ƙarƙashin tsohon gwamna sa'idu ɗakin gari ba ta ɗaukaka ƙara ba ya sa sarkin gwandu mai ci iliyasu bashar ɗaukaka ƙara a babbar kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a sokoto to sai dai kotun ta yi watsi da ƙarar da aka ɗaukaka tare da tabbatar da hukuncin kotun ta jiha bisa hujjar cewa an cire sarki jakolo ne ba bisa ƙa'ida ba lamarin da ya saba wa sashe na shida da sashe na bakwai na dokar naɗawa da cire sarakuna sarakuna ta jihar Kebbi da kuma sashi na 36 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Barista Ahmad Zumaru shine lauyan Mustapha Jakolo a zaman shari'ar. Sashe na shidda, sashe na bakwai na naɗa sarakuna da hidda sarakuna ya ce kahin a hidda saraki sai an bincike shi in ya lahi? ko ka bincike shi kai gwamna ka ce ya lahi ka da ya lahi to kuma baka iya hishe shi sai ka tambi sarakunan wannan jihar in sun ce ka hishe shi to aliru gwamnan jihar kebbi bai bincika ba sannan ko bai tambayi sarakuna ba haka ɗaya kuma ciya yadda sarkin gwandu alhaji almustapha harunar kolo to wannan hisso ba ta yi ba yana nan sarkin gwandu ne daram abinda ma ga kotu ka yi ba daga nan yanzu ga gobe ta yi salar jama'a babu wani abu shi kaman kaman yaya kuka ji da wannan hukunci alhamdulillah abinda muka ji mun ji daɗi wanga lokaci lokaci ne na buhari lokaci ne wanda ake so a samu tarbiyya cikin najeriya lokaci ne aka so a bi doka lokaci ne wanda aka so duk abin da zaka yi ka bi doka to ga su ma sun waɗi sun ce duk abin da doka ta ce a bi to dole sai an bi dokar nan to sai dai lamarin ya sha bamban a bangaren lauyoyin sarki mai ci yanzu a ƙarƙashin barista hussaini Zakariya to a gaskiya kotu ta riga ta zartar da hukuncin kuma ba abin da za mu ce game da hukuncin da kotu ta zartar sai dai kawai mu karbi kofin shari'a mu yi studying sannan mu yi advising shi client din mu ban sani ba watakila kuna da kudurin ɗaukaka ƙara watakila ganin cewa wannan shine karo na biyu da kotu take tabbatar da cewa an yi cire wannan sarkin ba bisa ka'ida ba eh ɗaukaka ƙara right ne na shi appellant kuma right ne da yake constitution ta bashi ya yi exercise insha Allah in muka karbi judgment din za mu yi studying mu zauna da shi mu yi magana duk yanda muka yi concluding da shi duk abin da ya bamu directive on shi mu yi insha Allah ko bayan mayar da shi dai kotun ta ɗaukaka ƙara ta kuma ba da umarnin biyan jakolo dukkan haƙoƙinsa da ba a bashi ba a matsayin sarkin gwandu na tsawon shekaru goma da 'yan watanni da aka cire shi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria